taimaka a samun mun aiki ko in zama cikin yankin nabi a taimaka a bani aikin yi ko in haura katanga in kashe matar gida a taimaka a bani aikin yi ko in shiga cikin gungun yan fashi ni ma a dinga yin tare da ni a taimaka a bani sadaka ko in samu in buga gilas in shiga mota in sace rediyo a taimaka a bani sadaka ko in buɗe but in ɗauki batir a taimaka a bada sadaka ko a daidaita sau da wuka an karba a daidaita sau a taimaka a bada sadaka in fa ba a taimake ni an saba min aiki ba ko an bada sadaka ta in shiga cikin aikin nasu bayan Allah a taimaka a bada sadaka wallahi ko in zama ka a cikin gumin ɗan fashi eh taimaka za ku saba min aikin yi wallahi in ba a taimaka an saba min aikin yi ba ni na saba kashe kuɗi wallahi sai shiga bangaren yankin daji a taimaka a bani sadaka a ban Allah a taimaka a bani sadaka ko in shiga cikin yankin daji eh, a taimaka a bani sadaka ban Allah a taimaka a bani sadaka in ba haka ba zan dinga tarewa ina kaban mashin eh to na ga alamun mutanen garin nan ba za a bani sadaka ba ba za a taimaka a saba mun aikin yi ba billahi allazi la ilaha illa a banza da shi aikin dafi ko kuma wasu mugun yan fashi da mutane ko wasu yan ta'adda su yasa ke da ban da kowa ai duk matashin daga ganshi a cikin mugun mugun masu manya manya laifi maybe in ka duba ba koya masa sana'a ba maybe in ka duba dan ta'adda ne yana cikin yan banga siyasa an mai da shi karin farauta ba a ba shi dama ya karatu ko ya koyi sana'a ni ba wallahi ba taimaka min ba ko wallahi sai in shiga gungun yan fashi